Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da da ashirin da biyar. Kuma koyaushe za a iya samun ma duniyar gizo a voahausa.com ko sashen Hausa.com. Sai kuma gina rediyon amfani niyya da dalol a jamhuriyar Nijar. Sai Alfa rediyo a kuma su Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Hikaya zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen virus da ya dakatar da aikin wasu sassa na yalkwatar mu a birnin Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan dalilan gwamna yan rufa'i na sake hana zirga-zirga. Zaman Kano jiya ta biyu mafi yawan corona, matsalar wutar lantarki a jamhuriyar Nijar, shirin tubalin tsaro da kuma darussan Ramadan. Amma duk kafin waɗannan a dakaci labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ga rahoton wasu bayanan sirri da suka nuna cewa cutar COVID-19 a wani ɗakin bincike aka kirkire ta a yankin Wuhan na ƙasar China. A lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi a fadar White House a jiya Alhamis. Shi me yake ba shi ƙwarin gwiwar cewa rahoton na da sahihanci? Sai shugaba Trump ya ce ba a yarda na yi bayani kan wannan al'amari ba. Sai dai Trump ya ce akwai misalai da dama, amma ba wai an fayyace bayanan sirrin ba ne. yana mai cewa za a tsaya a ga inda rana za ta faɗi yayin kuma da aka tambaye shi shin zai nemi a yi bincike a cibiyar gudanar da bincike kan kwayoyin cututtuka da ke wuhan sai shugaba trump ya ce a halin da ake ciki china bata nuna wata alama ta yin rufa-rufa ba amma ya san cewa mai yiwa cenin ta gaza dakila yaɗuwar cutar ne ko kuma da gangan ta bari cutar ta yaɗu gabanin a yi hakan ofishin daraktan tattara bayanan sirri a amurka ya fitar da wata sanarwa inda ya ce hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasar sun yi itifakin cewa cutar ta covid-19 ba bil'adama bane ya kirkire ta sanarwar ta kuma kara da cewa hukumomin na bincike kan bayanan sirri domin tantance ko cutar daga dabbobi ta samu asali ko kuma bisa wani kuskure ne da ya auku a ɗakin gudanar da binciken na wuhan Rotani daga afirka na nuni da cewa jami'an lafiya a nahiyar sun yi nasarar shawo kan mahukunta wajen ganin sun ɗauki tsawaran matakan da cutar ta coronavirus kuma ana ganin hakan na da nasaba da yadda aka ga kasashen da ke kudu da hama da sahara suke da mafi karancin adadin masu dauke da cutar a duk faɗin duniya sai dai duk da hakan daraktar hukumar lafiya ta who mai kula da yankin nahiyar afirka dr marstiso moeti ta ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. Ta ce dangane da abin da ya shafi Afirka, muna ganin karin masu ɗauke da cutar. sannan mun fi damuwa da kasashen da ke yankin yammacin afirka inda ake ganin karin mutanen da ke harbuwa da ita idan aka kwatanta da sauran kasashen da ke nahiyar sai dai daraktar ta ce wani abun farin ciki shine har yanzu akwai wasu kasashe da cutar ta covid-19 bata bulla ba a nahiyar ko da yake kasashe ne kanana kamar namibia mauritania da kuma seychelles domin a ce wata sun ɗauki matakan da suka dace tun lokacin da cutar ta fara bazuwa a duniya matakin da ta ce yayi wa kasashen rana yayin da ake shirye-shiryen gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya a ranar uku ga watan mayu masu fafutuka na gargadin cewa annobar coronavirus da ke addabar duniya ta sa wasu gwamnatoci a sassan duniyan suna take haƙoƙin 'yan jarida yayin da suke ƙoƙarin gudanar da ayyukansu har da ma ƙasashen da ake ganin suna da daɗaɗɗen tsarin demokuraɗiyya ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato reporters without borders ta saka kore ta arewa a sahun ƙarshe wajen kare haƙƙin 'yan jarida a duniya wannan kuma shine shekara ta hudu a jere da kasar ke tsayawa a wannan matsayi kafin yada labaran ƙasar ta koriya ta arewa bata rawaito samun ɓullar cutar ta coronavirus a ƙasar ba ikirarin da masana kimiyya ke nuna shakku a kai a cewar rebecca vincent ta kungiyar ta reporters without borders barkewar annobar ta sa an ga ƙarin tauye walwalar 'yan jarida ta ce wasu daga cikin kasashen da dama waɗanda suka jima suna take 'yancin 'yan jarida da ke ƙoƙarin tsage gaskiya sun ƙara ƙami wajen aikata hakan musamman kan 'yan jaridar da ke ƙoƙarin fitar da rahoto kan abin da ke faruwa a su inda har akan ɗauki mataki na martani a kansu. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce ƙasar ta wuce shallin ƙololuwar yaɗuwar cutar coronavirus kuma adadin masu harbuwa da ita raguwa yake yi. A babban jawabin da ya yi na farko a jiya Alhamis tun bayan da ya warke daga cutar ta COVID-19. johnson ya ce a mako mai zuwa zai sanar da tsare-tsaren yadda kasar za ta tafiyar da harkokinta na yau da kullum da kuma yadda za a ciyar da tattalin arzikin kasar gaba ta dai cutar ta coronavirus ta halaka kusan mutum dubu kana wasu dubu da saba'in sun kamu da ita a kasar ta birtaniya johnson ya kuma nuna kwarin gwiwar cewa za a samu nasara a kokarin da masana kimiyya a jami'ar oxford ke yi tare da haɗin gwiwar wani kamfanin haɗa magunguna a ƙasar da ake kira astrazeneca wajen neman makarin wannan cuta tuni da dama daga cikin kasashen yankin nahiyar turai suka fara maido da harkokin yau da kullum tare da yin takatsantsan yayin da wasu ke shirin aiwatar da hakan nan da wasu kwanaki masu zuwa a gefe guda kuma firayim ministan kasar michael mishustin ya sanar da cewa ya kamu da cutar ta coronavirus a jiya alhamis kuma tuni har an maye gurbinsa da mataimakinsa andrea belosov har sai zuwa lokacin da zai kammala zaman killacewar da aka mai yau juma'a ake bikin ranar ma'aikata a duk faɗin duniya bikin da ya samo asali tun a lokacin ƙarni na biyu a zamanin daular romawa yayin da karnuka suka shuɗe bikin na ranar ma'aikata da ake kira medi ka ba da ma'ana daban-daban ga al'ummomin duniya madalla gwamnatin najeriya za ta buɗe ta a ranar litinin mai zuwa don dawowar ma'aikata bakin aikin su bayan dakatar da aiki na fiye da wata ɗaya sakataren gwamnatin ƙasar boss mustapha ya ce akwai ajin ma'aikatan da za su dawo aikin tun da dama akwai manyan ma'aikata da ke bakin aikin a lokacin hana zirga-zirgar kazalika bankuna da sauran gidajen abinci da harkokin gwangila za su dawo da aikinsu ga lamarin aikin bankuna za su fara aiki ne daga karfe takwas na safe zuwa biyu na rana hakanan dokar hana yawon dare za ta fara aiki daga ranar ta litinin inda daga karfe takwas na dare zuwa wayewar gari zai zama kowa ya zauna a gida matukar ba waɗanda ke aiki na musamman ba. Faci dokar ta fara aiki da hakan dama ya shafi Abuja, Legas da Ogun da gwamnatin kan ambata a kafa dokar ta zirga-zirgar kan corona za a jira ga yadda sauran jihohi za su zara bin dokar ta hanyar dawowa aiki gaba ɗaya ko kuwa ci gaba da takaita lamura. duk da haka kano za ta ci gaba da zama a rufe na tsawon mako biyu kamar yadda shugaba buhari ayyana a jawabinsa na uku ga kasa daga kaduna wakilin mu isa lawal ikara ya aiko mana wannan rahoto da ke bayyana yadda gwamna ya rufayi fama da corona da kuma matakan sake dakatar da zirga-zirga a jihar karan farko tun bayan sanar da warkewar gwamna malam naso amir rufayin jihar kaduna daga cutar corona da ya kamu da ita a baya gwamnan ya fito fili yana gaya wa duniya irin halin da ya shiga lokacin yana keɓe ya ce matakan da ake ɗauka na hana zirga zirga da zaman gida dai an ɗauka ne don ganin ba a bari wasu sun yi dakon cutar daga wasu jihohi zuwa jihar Kaduna ba. Wannan killacewa da muka fara yi a Najeriya gaba ɗaya mun yi domin mu kare al'ummar mu don kada su samu cutan. Za ka iya samun cutan ka ma zo duk iyalinka ka su abokanka duk ka su ba ka sani ba. Ban san yadda na samu cutar ba ina jin Abuja na tsintota kuma ina sake kira ga al'ummar jihar Kaduna. Rufin asirinmu a jihar Kaduna shine mu tabbatar mutane daga jihohi ba su shigo ba. abin da ke cikin jihar kaduna in allah yadda ma'aikatan lafiyar mu za su yi maganinsa ina godiya ga al'ummar jihar kaduna domin goyon bayan da suka bamu na killacewa dinnan kuma ina roƙon su gafara duk wanda bai ji daɗi ba ni ma ban ji ba ban tsammanin akwai mutane da yawa a jihar kaduna da aka kulle su a ɗakin su kwana 26 ba ganin iyali ba ganin abokai ba ganin yan uwa ba ni aka fara mawa wannan allah ya ne domin ya yi misali da ni domin mutanen jihar kaduna su dauki darasi na wahala maganar matsala da matsin da al'umma ke samu a kan dokar zaman gida dai ta sa masana tattalin arziki ke ganin ya zama wajibi a waiwayi maganar zaman gidan don sassauci ga al'ummar wannan kasa dabta ismail muhammad ancau masanin tattalin arziki ne kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke jihar kaduna dole a auna a ganin fitowa din a hurɗa da jama'a din da kuma bari gida din gwane ne fi haɗari idan muka kala sai muga cewa shi fitowa din tunda akwai matakai da za a ɗauka abubuwan da za a kare na hanci a dinga sauke hannu kuma a dan dinga nisantar juna to za a iya fitowa a zo a samu dan abin da za a ci a samu a dan ci gaba da rayuwa a kalli haɗarin cutan sannan kuma a kalli illan zama a gidan ba tare da ana tafiyar da waɗansu al'amura ba saboda akwai yara a gida akwai abubuwa da ake tafiyar da su a gida wanda ana bukatan kuɗi da abinci wanda da zaran ya kasance ba a samu an fito ba to akwai matsala kuma rayuwar ba za ta yi ba dama ganin yadda dokar zaman gidan ta zama barazana ga tattalin arziki ya sa gwamnatin jihar kaduna ta fitar da ranaku guda biyu da ta yi sassauci amma kuma wasu masu hayar motar da suke cikin waɗanda suke amfani da irin wannan rana da aka yi sassaucin sun ce suna fama sunana hallar muhammad bello unguwar sarki kaduna tsakani da allah in dai muna ta lahiyar mu ne to wannan tsari yayi mutum biyu a baya biyu a tsakiya mutum ɗaya a gaba mutum biyar da a ce an hana ga baki ɗaya to a hakan ma walillahi alhamdu aikin da muna da ba laifi amma fasinja gaskiya suna dan shan wahala wasan sun zo da gudu za su ce mu bari su cika moto sai mu ce to ga yanda aka tsara mana mutum biyar take dauka kawai in ka duba ai da goma ake dauka aiko sunana salisu ibrahim daga kano gaskiya da ake hawa mota a kaduna babu tsari in dai gwamnati da gaske take yi kana so ta killace wannan abubuwa bai kamata ce cikin bus a ran ganin mutum sama da biyar zuwa bakwai ba ya zuwa yanzu dai mutane shidan da suka kamu da cutar corona a farkon fari a jihar kaduna dukkaninsu sun warke sai dai sabbin da aka samu daga baya waɗanda suka ninninka na farkon da suka riga suka warke ciki ko har da wasu almajirai sama da guda ashirin ɗin da gwamnatin jihar kano ta dawo da su jihar kaduna Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaishe ka Isa da sauran abota sauraron muryar Amurka. Zuwa yanzu dai alkaluma na nuna jihar Kano ce ta biyu mafi yawan masu cutar corona a Najeriya. Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta fitar da ƙididdiga da ke nuna cewa ƙasar tana da mutane dubu ɗaya da ɗari bakwai da da da ashirin takwas ke ɗauke da ƙwayoyin cutar coronavirus. a yayin da aka sallami mutane uku da bakwai daga asibiti sannan mutane hamsin da ɗaya sun rasa rayukansu. Abin da ya ɗauki hankali shine cewa jihar Kano tana da mutane 139 da suka kamu da cutar ya zuwa karfe goma sha biyu na daren jiya Alhamis. Sannan mutane biyar sun mutu. An fara samun labarin bullar annobar COVID-19 a Kano a ranar goma sha ɗaya ga wannan wata ta Afrilu. Wanda jami'ai suka ce wani tsohon jakadan Najeriya ne ya fara kai kwayar cutar Kano daga Abuja. masu ruwa da tsaki sun bayyana damuwarsu akan bullar annobar covid-19 a kano saboda yawan jama'ar da jihar ke da su tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai comrade isa tijjani ya yi tsokaci akan wannan batu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya samun labarin cewar akwai mutum har ɗaya ɗaya ɗaya ɗari da talatin da tara da suke ɗauke da wannan cuta na coronavirus a jihar Kano abun tsoro ne, abun tashin hankali ne, abun ta mutane ne. Ni ina ganin kaman akwai waɗansu dalilai da suka janyo haka. Na farko dai mutanen mu kan kansu ba su ma yarda da cewa akwai wannan cuta na coronavirus ba. saboda haka duk matakai ko ko duk shawarwari ko wani bayani da gwamnati za ta faɗa akan yadda za a yi a kare kai domin hana kamuwa da wannan cuta a gaskiya mutanen mu sun yi biris da shi na biyu hukumomi ko in ce ncdc wayar da kan da suka yi game da wannan cuta da akwai saura domin ga misali tun da muke ba a nuna wani ko wasu ko waɗansu mutane da suke kwance a gadon asibiti da suke ɗauke da wannan cuta ba wannan yana dasa shakku a cikin zukatan mutane mutane su fasan cewa cutan nan gaskiya ne akwai shi kar a tsaya a yi wasa da rayuwa a nashi nazarin ɗaya cikin 'ya'yan asalin jihar kano a majalisar dattawa sanata barau jibrin ya tsokaci ne akan irin matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka a jihar kano sakamakon yaɗuwar wannan cuta ta coronavirus maganin covid-19 ɗin nan ta fi karfin kowa in ki duba wato ƙasa kamar ta america wanda ta fi kowa arziki a duniya yanzu ɗauke ake kai mata kalin jihar new york a duk america da california ba su ita a wato karfin arziki amma halin ake ciki yanzu mutane 500-400 suke mutuwa kullum to kuma ita kanta wato gwamnatin america ta taimaka mata saboda haka ta fi karfin kowa yanzu ita kano cibiya ce ta arewa gabaki daya duk abin da ya shafi kano ya shafi da arewa to saboda haka mu mun ji daɗi kwarai da gaske akan abin da shugaban kasa ya riga dama ko kanmu kenan ya duba mu da idan rama abin da ya jihar lagos ya jihar kano to kuma tsawon mataki wanda ya amsa mu ya amsa abin da muka gaya masa mu dama shi shugaba ne mai adalci saboda haka an share mana hawayen hawayenmu. halin yanzu dai jihar legas tana kan gaba da mutane 931 sannan abuja take bima Legas da mutane 174 madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria masu sauraro kar a shafa ana sauraron muryar amurka voa daga nan abuja a shiri na musamman a jamhuriyar nijar mutane na koka kan rashin wutar lantarki gashi kuma ana cikin azumin wata ramadana lokacin da mutane ke son kayan sanyi Daga kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Shin menene ke kawo wannan matsalar ta bada wutar lantarki a wannan lokaci a jamhuriyar Nijar ita ce tambayar da na yawa Malam Bara Buzu Musa shugaban ma'aikatar Nijelak ta wutar lantarki ta birnin Kwanni. Yanzu muna cikin rani sosai to ruwa wanda ake amfani da shi tun daga Najeriya gurin sarrafa shi ya bada wutar lantarki babu kogin isa yayi ƙasa sosai kenan injina nan can masu sarrafa wuta ruwa ya yi musu kaɗan na su wadatattar wuta kuma aka akasin haka nan buƙatar wuta ta ƙaru kenan dole ne kamar ana tambayar a bada abin da babu shi kowa yanzu lokacin zafi masu firiganni da yawa suna ta sawa da firigonni da wafofi ke da kwai wanda abun ya wuce wani adadi kenan dole mutane in muna so abun ya mana dama sai mun dan gyara al'amarin mu cewa mu haƙuri da wani abu daga cikin abun da muke aiki in ba ka za a yi ba uwa ba riba gaskiya ina amfani da wanga dama musamman kwai karce na kwani wanda ke da kwai wafofi kwarai ina nufin kamar karce kin aura kuna gani jiya da dare ma ko shekan jiya da dare wani kabul ya kama da wuta kuma ba wani abu ne loji ne yanzu aka magana da nake muku mun kawo babban kabul meta ɗari uku duk mai so yana iya zuwa gani shi yana nan fasa da ninja za mu sake dora. waɗansu mazamna garin birnin kwanni da suka hada da mamman sani da ɗan feti sun yi mini karin bayani game da wannan matsalar ta tafiya da dawowa ta wutar lantarki. wannan abun bai zo mana ba zata ba yan kan lura a duk shekara in watan azumi ya kama ana samu ga matsalolin na wuta idan farko kamin zakkowa azumi firigo goma ka aiki venti goma kilim goma wani imidifikatar goma wani menene goma to a yanzu duk inda na ce maka goma dari ne ke aiki saboda yanayin zahi da ya taho da yanayin kasuwancin harkar galas kaga lahiya ya har gida biyu da nije kaɗan da mu talaka lokacin zahi muna ƙara shan wuta su ko ba su kara kaya transwatar da ke gare ku a unguwa ku in ba kalate bai hoshi to wadan azumi ya taho akwai waya a sake muku dama wan garshen karamcin wuta abu ne wanda muka saba da shi dama musamman an ce maka wata azumi ya kama to gaskiya akwai ya wuta ta ishe mu duk da su ma mutane suna lahi ba za ka tashi sayan firigo ba ko aza firigo sai an ce maka wata azumi ya kama za ka tar da mutum guda haidu firigo uku shi kadai ya sa kenan kaga in aka ce haka nan wuta ba za ta isa ba har ƙara ma ka yi unhwani da dan firigo rigon ka guda abin da ka samu gare shi Allah sami albarka can kuma kaga wani sai amfani da guda a hakan kaga wuta za ta isa kowa idan mutane da sun gane su takaita firgin nan nan wanda ke da biya sa guda wanda kuma ke da dan harin sayan ko dan karami ne wanga na sha sai su kenan kaga haka wuta za ta isa mutane saboda kaga best tension ma ita ma tana dan dama dama tunda in kaga wuta ta yi bc to kufir ne za a yi transformator da ya yunkura ka gani ore shi mutu ne sai ya maido saboda kaga zamani yanzu komai ya dan canza sai dai abin ayar tambaya shin muke hana gwamnati daukar matakai domin gyara wannan lamarin tun da har an san da shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaishe ka haruna ana ci gaba da sauraron shirye-shiryen muryar amurka ne daga nan abuja mu shakata da wannan kafin mu ci gaba Amurka ke sauraro. Hassan mai na kaina shigo da shirin tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau za mu duba siga da irin salo ko tsari da yadda sojojin Najeriya suke gudanar da yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. To Madalla, Shi dai wannan yaƙi yanzu ya shiga shekara na goma sha ɗaya ana fafatawa ba kuma wanda ya san ranar da za a kawo ƙarshen sa Duba da yadda 'yan ta'adda na Boko Haram suka kai hari a sojojin Chadi lokacin da gwamnatin ƙasar Chadi ta ƙaddamar da wani farmaki na ayata ta kare. A cikin sati biyu ta samu nasarar karya lagon 'yan ta'addan Boko Haram a kasar da kusan kashi 90 cikin 100 a wannan lokacin. To amma me ke faruwa a Najeriya ne? duba da irin tsawon lokacin da aka ɗauka ana ta wannan yaƙi wasu ke ganin cewar dakarun najeriya na jan kafa domin kammala wannan yaƙi cikin gaugawa to ko me sojojin za su ce akan haka major general john ce shine shugaban cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron najeriya to say that we are slowing down is not true at all how a ce muna jan kafa wannan ba gaskiya ba ne ai ka san waɗannan miyagun mutane sun warwatsu a sassa daban-daban kuma tsabagen lugudan wuta da muke musu ne ya jawo haka domin za ka ga mutum ɗaya wanda ke da mayaka uku ko hudu zai kira kansa kwamanda a cikinsu wannan shine abin da yake faruwa a bangaren boko haram kaga lokacin da kake daf da kammala yaki mutane za su so su nuna cewar su ne suka yi bajinta ba wanda ya isa ya karɓe wannan bajintar na mulkushe boko haram daga hannun rundunar sojojin najeriya abin da muka sa a gaba yanzu shine kawo ƙarshen 'yan ta'addan baki ɗaya a saboda haka ba wata ƙasa yanzu ta zo ta ce ita ta wannan hoɓɓasa wannan duk ƙoƙarin kawo rudani ne kawai dakarun najeriya na taka rawar da ya dace don kawo ƙarshen wannan 'yan ta'adda Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan ƙungiyar ta Boko Haram barista Abdubula Mabukarti. To a gaskiya ba za ka iya cewa sojojin Najeriya ba su take rawa ba a wannan shekaru goma da aka yi. Domin kwada babu sojojin Allah na tuba da yanzu ɓangarorin arewacin Najeriya da dama suna ƙarƙashin ita wannan ƙungiya. idan ka kula a shekarun baya kimanin shekaru biyar da suka wuce wannan kungiya ta matsa kaimi wajen kai hare-hare hatta irin gurare irin su jihar kano da ma abuja wato babban birnin tarayya da sauran manya-manyan gurare to amma a yanzu saboda kokarin da su jami'an tsaro suka yi wato za ka ga cewa ita kungiyar yanzu an taƙaita ta iya arewa maso gabashi a arewa maso gabashin ma sun fi yanzu karfi iya barne ne da yobe duk da yake wani lokaci suna iya shiga jihar adamawa to kaga ba za ka ce sojojin najeriya ba su yi kokari ba amma fa gaskiya akwai sauran rina a kaba akwai sauran wato abubuwa da ya kamata su yi waɗanda ba a yin su yadda ya dace kamar yadda na gaya maka abu na farko shine amfani da wato wato dabarun yaƙi wanda ya dace wanda yake na zamani wanda kuma idan aka yi shi zai iya tabbata. barista Abdullahi mabukarti da ke bincike kan kungiyar ta boko haram a halin yanzu ya ce akwai abubuwa da ya kamata najeriya ta yi don shawo kan wannan matsala a gaba ɗaya. magance matsalar boko haram ko kuma kakkaɓe kungiyar baki ɗaya wato na buƙatar hanyoyi da dama fiye da iya na karfin soja kuma zan yi bayani a kansu duka dalla-dalla mai yiwuwa zan yi bayani a kan kamar biyar a cikinsu amma da farko bari mu fara da magana da amfani da karfin soja din lalle akwai bukatar ci gaba da amfani da karfin soja wajen tabbatar da cewa waɗannan mutane ba su ci gaba da kashe mutane kamar yadda suke yi ba sannan ba su ci gaba da sauran ayyukansu na ta'addanci da suke yi ba kuma wannan yana nufin wato a ci gaba da goya wa su sojojin da suke ƙasa baya ta hanyar ba su kayan aiki na makamai kayan tattara wato bayanai wanda ake kira intelligence da kuma abubuwan su na bukatar yau da kullum abinci kayan sawa wato na su sojojin maganar takalma da sauransu waɗanda rahotannin da suka fi fito watannin baya suna nuna hatta abincin da za su ci da takalmin da za su saka sojojin nan da kansu suke siya gwamnati ba ta yi musu abin da ya dace alawus alawus ɗinsu akwai zarge-zarge da yawa da suke nuna cewa manya-manyan su ne suke rikewa kuma matuƙa za a ci gaba da wannan to gaskiya yaƙi da wannan ƙungiya zai ci gaba da samun tasgaro game da kayan aiki kuma mun san cewa wato da yawa daga cikin makaman da su 'yan boko haram suke amfani da shi a wasu lokuta ya fi na sojojin mu karfi akwai kuma lokutan da zaka ga na sojojin namu suke sata suna amfani da shi misali zaka ga wato ita kungiyar boko haram tana harbo makaman rocket wanda za ka ga wani lokacin ta harba cikin gari daga waje ko kuma daga daji wani lokacin kuma ta ma harbi sojojin da su idan baka manta ba a watan da ya gabata wato watan mayu watan march watan ukun nan da ya gabata ai an kashe sojoji wajen arba'in da bakwai a faɗar sojojin najeriya wanda waɗansu rahotanni suna nuna an kashe sama da ɗari wannan hari rocket aka harba wasu sojojin kuma su 'yan boko haram din ne suka harba musu suna tafiya da motar su kuma motar buɗaɗɗiya ce irin wato motar nan ce mai bodi babba budaddiya irin kamas wadda ake kira kamas nan ta sojoji ka ga wadda babbar mota ce da buɗaɗɗen baya a ciki aka zuba sojojin su kuma 'yan boko haram suka harba musu rocket kuma wannan rocket din ya yi sanadiyar mutuwar akalla 47 daga cikinsu kaga da a ce akwai mota mai kyau da kayan aiki mai kyau da an tsirar da ran waɗannan sojojin kuma da an yi maganin waɗannan 'yan ta'addan da suka kashe su saboda haka akwai buƙatar kayan aiki akwai buƙatar a tabbatar ana ba waɗannan sojojin haƙinsu don su ci gaba da yakin kuma akwai buƙatar sojoji wato gwamnati ta ci gaba da nuna musu cewa suna da muhimmanci ta hanyoyi daban-daban yanzu a Nijar haka idan ka ga sojoji kaza sun mutu zaka ga gwamnatin Nijar ta ayyana ranakun zaman makoki sai ta ce za a yi kwana uku ba aiki shugaban kasa ya je a yi wa waɗanda suka mutu sallah iyalan waɗanda suka mutu a je a tallafa musu wanda ba ma ganin wannan sosai a bangaren sojojin najeriya duka waɗannan ana bukatar su su kuma sojoji daga bangaren su suna buƙatar su yi yaƙi da dabara da kuma wato mai da hankali wato babban abin da ya kawo matsala a waɗannan shekaru shine yadda sojoji za su je su yi yaƙi da 'yan boko haram su kwaci gari amma kuma saboda ba su da yawa ba su da isasshen kayan aiki ba a yi dabarar yakin yadda ya dace ba sai su bar wannan gari su bi su tafi gari na gaba su kuma 'yan boko haram sai su zo su dawo su kame garin da aka kwace daga hannunsu matuka ba a yi tsarin da za a samu ko sojoji ko kuma 'yan sanda waɗanda suke da kayan aiki su zauna su ci gaba da kula da guraren da aka kwace ba to za a yi ta zuwa ne ana dawowa kamar wasan ɓuya na yara zai zama ka yi nan sai a bulle maka ta can ka yi ta can sai a bulle maka ta nan sannan abu na gaba lalle ne sojoji su ci gaba da haɗa kai da sojojin ƙasa da ƙasa da yawa daga cikin 'yan ƙungiyoyin nan wato guduwa suke wata ƙasar idan aka matsa musu lamba a wata misali idan suka ga sojojin najeriya sun matsa musu lamba sai su tsallake iyaka su gudu nijar kuma sojojin najeriya a dokar kasa da kasa ba su da ikon zuwa nijar su yaki da kungiyar boko haram haka kuma in aka matsa musu daga nijar sai su tsallaka chadi ko su tsallaka kamaru kaga kenan in ana so a magance kungiyar a tabbatar da cewa an taro su ta ko'ina to dole ne sojojin na kasashen nan guda hudu su yi aiki tare a lokaci daya wannan su fafaro su ta nan wancan su fafaro su ta can a tabbatar da cewa ba su samu kofar tsira ba amma matuƙa najeriya za ta yi nata na zaman kanta ita kaɗai yau nijar ita kuma gobe ta yi nata jibu chadi ta yi nata to haka za a yi ta yi su yi ta wasan buya su tsallaka ƙasar nan su tsallaka can masu sauraro duka-duka a nan ne za mu ɗiga aya a cikin wannan shiri na wannan mako sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. da kuma irin martanin da su kansu dakarun rundunar operation lafiya dole za su mayar dangane da wasu daga cikin batutuwan da shi barista bukarti ya tabo a cikin wannan shiri namu na yau yanzu kuwa a madadin duk waɗanda suka taimaka wurin samun nasarar wannan shiri hassan mai na kai ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka sai mako mai zuwan idan allah ya kai mu. Mako mai zuwa in Allah ya yarda za mu kawo muku sabon shirin. Yanzu ga darussan Ramadan. Wani dai suna na Hamza Adam Abdulhamid. Wannan wata na Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana yin azumi a cikinsa, kuma wata ne da ake bubbuɗe kofofin aljanna, wata ne da ake kukkulle kofofin wuta, saboda haka akwai bukata jama'ar musulmi mu dage mai ta ayyuka don mu shiga aljanna. mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni na farko karatun alkur'ani wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba sai dai a yi shi a wani wuri keɓancacce daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara to yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara ɗin sa'annan kuma ɗaiɗaikunmu yana da kyau kowa ya keɓance kansa don karatun Alƙur'ani don salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yi nafiloli cikin dare a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan bala'i na coronavirus mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba waɗanda suka kamu kuma mu yi ta'addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya sawaƙe Allah ya sawaƙe da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni nasiru da ma'aikata da na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum au micro.